بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وبسكو يا فيلو يقولوا قد بكراتين من لتافيا مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة kokoroge ti rayuwa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gan bai sahabu shi zago to yayin annabi sallallahu alaihi wasallam gumi idan sahaba shi zago ima da zago ne mini abu na ji zakoji ta ciyar zai jijin imani ci fedu da annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam a gayi abubakar umar osman ali iga gadan etan za tuce min za kon na jau ebo na shiga yi tishi ne sahaba ji kwata za go wannan na ya bushara bai aljanna yana so ku ya bayani za tuci ta ce za go wannan gayi abu muhammad eji kuniya yin sahabar nabi babayin muhammadi amma aini sunan sai tolhatu egiyen ubaidullah radiyallahu anu tolhatu egiyen ubaidullah ubaidullah na zai yi usman usman igiya amri igiya kab kab igiya sad sad igiya taim taim igiya murra murra igiya kab kab igiya lu'ai du'ai giya galib yaltaki ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi murata bin ka'ab dangi boya tolhatu ya gi ubaidullah wanda ake ba bai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam e ban da koyan annabi ne ga muratu e gi ka bana. ole zandoro da alaka bi ziyo da annabi sallallahu alaihi wasallam aga ne tolhatu bunu ubaidullah ayyuga as-sa'batu bintul hadrami as-sa'batu bintul hadrami zagin na aslamat wa musulunci go aslamat ummuhu ne tolhata musulunci go wato wufiyat muslima umar su ta ci musulunci wale sahaba na de sa wani wajen sahaba ɓata ne nasarar na ga sai musulmi na je musulma da je oga ba ragu amma sayidina abubakar don nizu ya ji niman na yana sayidina abubakar dabin ne alo musulunci akuku guru cashe ta abu kacacca ba musulunci ɓata da je mu biyu ne etizma ne nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wai lawo kwawun muhammadu wani wulazi kiwuja nabi muhammadu taimako sallallahu alaihi wasallam amma sayidi na umar dole ya babu je musulmi usman ya wato a na babu ne ba musulunci muna gwakwaji ina tati wani nga loya bai nga mula na ba wasu koji gwako za su ma shi gaji imani biya zai gboro shi dai giwa dai san rufu a ma jimani bai annabawa su kuji al'adu yau zan doro na wagana mushi tukwa wa lamito amma da ga waga zai gboro wadana sai sa sai sa rufu jage gwa dini gwako su kuwa idata ci zai gagwa sun tuna dini na wa lahu min alwalad aslama kadiman talhatu ya gi ubaidillah wadda mi zai ji da lo musulunci na ko da gwa ko sahaba wuce ko na ji bata da lo musulunci na uwa ga yanzu cin bu to alkhairu in so da falagu waye jinguru waye guru amma mu cha guru kewai waye jin adini waye jin adini amma mu cha to mun sai cin wangu mai cin wangu na to e balimancho e ji lura biyu musulunci wani zika yi jirajen da na bi muhammad madina bu a galawa shi zo ya liman ta fiye zibo ya zai ji buzu mana wa shaida ohud ekwen ohud na gu madina wana talatu da miniya zai ji gu kun wuce na to kuna da zuma ya ohud wana walam yash'ad badran amma da Kunye ya badar ba na kun ci ko mini kun ya musulunci wana kun badar na su ko ga ga zai ji gumfa ta na gan a shara bushara aljanna na ya kuma da in dorowa ji soko na soko gan fa ya bai kun shi na wadan dabwa kila wuce dabwa yau ka na bi sham fi tijara da wace ce jikin ya shamu ba maka ce jifila kaya wace ajilo Allah ba. وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وعجله اما تسو إنا قوينا نبي عجز مو يبونا اللي يكون عدنا جنيمنا عدنا واتاي كافر جونا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينتو الحطو عكو الله يوعكو الله أكبر kendo dai na usman gala kauna ya bana mutu da kuma darba ya bana yi min rukayya na igiya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam uwa ma da lokacin wucin na ji kuma dar na ga rukayya igin da igiya nabi muhammadu na wula sayidu na usman na jajali mutu da kuma wuce lu'a wa kana lahu min alwalad talhatu bi gishi mini gi wucewa muhammad sajjad ku tila ma'awu awu ke babu wana talhawu lokaci na bukunya jamal na marakatu jamal ya e koyo na dazan gada soja na aliyu obeziyan gada na aishe tolha zubair fitina mu ciku wata ce musulmi yau su kugu ya bayani so cufa ga yi mm, sheta ya shiye sheta ya shiye agiyu muhammadu sajjadi na wu ke ba da tola haka har sayidi na ali lekun tola haye fogana an kele sayidi na ali yana lekun tola haye lekun zubairu ya gadda a gawa ke ya shi na faruwa na jini da gwara ya mai aliyu ba mai gasa ba mi ga faruwa na na mele yi na gala ga kungu ba ba na sai na alifa yin gbabi ya ekunya german ekunya sufi na da zaga da ubobe muawiya na ne da zaga da ubobe na na aisha na e kungu ba ba na ufa yin ma tingati kici ufa yin ma ya nga ekunya na harawana ekuna wa wuze da akida boko haram na na jigan wa shi kafiri na ekun wucin nga bu fayin mu e bona na ga bushara ya ga zan doro ga wuje mana na jina ita alkhairi buta da jiga ba ya yaye she hu kuma ga gu kuma ko jira yi sa wanki shi ne zan doro awa ne ta ta alkhairi za ga mu alkhairi to ya ku ci ga sayyidina ali fayin mu amma guba ba na fayin ci ciwa e bona ga za guruji afi ko ga waji alkhairi da ba nke dai ege imran aga yi ne muhammad sajjad gambe imran ya yi na ga hamnatu ya gina jash gama yau tolha egi ubaidullah wuke dege musa egi tolha aga yi nawa ga haulatu egi qa'qa wuke dege yakub wuke dege isma'il wuke dege ishaq aga yi sunan na zaguta na yayi ga umu abban ege utba utba ege rabi'a tola ke dege zakariya uke dege aisha sunan na ya zaguwa ba na yi ga umu kulsum ege abubakar siddiq so sai na abubakar dege zage umu kulsum so ege zagin na dege zaguta bi tolhaya muke dige isa to yahya aga inna ga saada sa'da egin auf muke dige ummu ishaq ummu ishaq sunan nawaye ummul haris fauladu tolhata ahada ashara egi guobe ni a caga to sahaba mu ko na rabe yau Allah a ake dai gina jajiya bauna ma man shiga ya tanta zuciya ba wanga ya usman gan mai wa yau walam ya zuwa zalika ma itan na ga ta zuwa na dai ta zo na yi tiyan ya gi bai ni wa kutila talhatu sana sit wa salasina yau maljamal Allah akbar wa huwa ibnu sunatai wa sittin atolhatuhu efoyen jamali efona agunku jamal na daga makaba annabi na na aisha ki sababi kuma uwen sayidina usman ga da wa hakki zayin zai jiwu sayidina usman na ala jikin ala ki sa saji na aisha cin nan wani wuda wani abu sai na usman na wuda kuma kawo kaga sai na usman ma da madina cin na kin totola to zubairu a ci latishi ya eh, ji mu ci kunna bai kunna da ji faruwa na allah akbar bugu ijira da yaro ji beni ga tola ijira da yaro ji beni Oh, Allahu akbar no le ga Usaid na Usman kanga da yani e bona yijira di e yarodi e gbo be gusi nga Usaid na Usman roji bee ni ci nga faruwa ta ji e bona lokacin ci ga alama ta kici naki e kunna ci da ji faru babu ya foya sahaba uci kon nazo lokaci na mujajili da da wayi giya shi ta be gube ga talhatu egi ubaidullahi da na ijebo so ku so ci fagan biyu za ta hanci mini sahaba mu ko na janabi muhammadu ya labara ya mafa belulu aljanna yana man shiga a zaguwan na ya bushara ya dufe ba ni bu amma da littafin a dr mustapha murad sun na zagukin kubebo zagbawo mucari ta fito a salatun almubasharu na birjanna zagbona ya bushara aljanna lasun na jibe kakan amma ga yi dufin ne wa nabi wuyi zaguwe sahaba guwan na ne baka tuwa bai da naga nole malaika jibrilu bai ga ya nabi sallallahu alaihi wasallam guya adija bushara ya aljanna na na fatima egime aljanna yau bayani ya tula annabi ga ngai tishi yin zage aljanna ja no lai sunna ji ba na na aisha ci ga na na hafsa yi na umar aya yawon so bushara lulu aljanna lokaci na annabi yuna ga sokoto malaika jibrilu begu ga annabi gula hun lauji kede yi miwa wa ci agu ya aljanna ba no lai ga alamu ga yi mi aljanna to kusun na zai ji da annabi ya bushara lokaci lokaci ka u ukasha a ciga sahaba ji ka kayan kobe na yau kwa gudu zaguwan na kawai <laughs> ya bushara amma ya gayi edufe ba nibu majalisin nibu ya yi abubakar filjanna wa umar filjanna wa usman filjanna wa ali filjanna har adadin nagu a ga tulagon a ga tulagon su bai duya zato ya ci ugaya abu abdullahi abu abdullahi na yi sun nauyi a zubai regin awam zubai regin awam radiyallahu anu awam wato zai mawai na yi huwailid huwailid ya gina asad asad ya gina abdul uza abdul uza ya gina kusai kusai ya gina kilab يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب وهو الأب الخامس دنجي بي زبير وكبا da dangi baya nabi sallallahu alaihi wasallam e ban da koya nabi ne ga kusayi e yanki labana wa huwa al-ab al-khamis mu ga mai da ya nabi e yanki labana Allah akubar dole zashin ne a yi A hmm. aga yi sunayen azubaira ga Sofiya bintu abdulmuttalib ammatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam dole dangi ba wani suke gwakabe e wani yi lebo wanda ganin ba ga anabi sallallahu alaihi wasallam gogo ya anabi yi ga Sofiya na wani ke ga zagin na musulunci go umar yabo anabi sarari. kendo den dagi una ga abbas da amza na go musulunci a ci da kaununa a ci gaga safiya gogun na yagiya babuna abdul muttalib ga manzo musa musulunci goma to zai ma zubairu na allahu akbar gogoya nabi muhammadu ma sallallahu alaihi wasallam ne ga dangi wadawo ta ake ba ba da ko gogo annabi ga ke ma zubair ko le ga za tsomba annabi yo za tsomba annabi yo aslamat wa hajarat ila al madina na na safiya wa muslim shi go tun maka umatila da sun annabi muhammad madina sallallahu alaihi wasallam هاجر الإجرتين وصلى القبلتين من تشونا سوكوجي أنا أنا صفية أنا أتو Eh, zubairu na na igi sofiya na ijira zugu guba wujen wani wuje ijira lokin ya abasha ijira farko na nabi jan foro lokaci na bayi ba makaci ba ga gaba ya ci adini wani damini zai ji dazan farko lokin ya abasha na wa sallar alkiblatain umar damini ya zai ji salla je wa alkibla guba na a fi maka wani a fai je ya wuka ba ke ba bayanin sallallahu alaihi wasallam ake tu madina na baitul magdis bai dai shanje je ba ne ga jerusalem nan ba gaga a fe je u be zo yi tsabe sai fi so ku ki ga na be guje yi u be mu da je u ngai ka ba wala buga na be je u jerusalem baitul magdis don to zubairu na udamini ne u ga guda lo madina ibuna zai ji da tilwa nan ga wale ga kafi biya lo na kanga su kuke ya na ji foro ga jewu kaba bai wani je le na kendo na bi ƙur'ano na har yahudu ya madina cili a nabi ya jewu da suna na ganyi wani jan adini ya ne gala na da fedye boye na su a yi umarni yi ujayu bai ujayu bai wuna har lokaci na ya bebe etiyan ya yi dajin awai, a yi ba kaba na wadaya bai yi na amma latsa bai tsaye وهو أول من صلى صيفه في سبيل الله عز وجل ga zubairu ga yi zakakanca na waye bi ku ya tiya ekungo ya ilato adinin nan ga wa hawariyu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za aminci ya tuci su kwace a ruwa mm, annabi jin da biyu salawai kin dole annabi isa da hawariyu nan zuma tuci shi taimako ji ne gogo za taimako yana nabi sallallahu alaihi wasallam ga mutu wa iz qala isa lil hawariyina man ansari ila allah qala al hawariyun nanu ansarullah annabi isa bai gangar mai jama'i wajen gazi ya lawuce addini su soko a ga ya ci addini soko to a ci a ga zubairu ya nabi za wuce ci ya tuci su ya wuce a nabi walahu min alwalad so citwa zubairu ga awamira gani be egishi min jujo abdullahi dabu wa huwa awwalu mauludin wulida fil islam ba'da al-ijra egiuna ne ya abdullahi na uga kaima madina bu zumana sahaba ji telalo madina na aga ga yagi kici sahaba ji kaima madina bu uga abdullahi no le tare wuci ko egin no bebe misali ya jiye ya dajin doci ni ma ya gina ya kayan dejin wuce wani iziyo ya gi kaza dole wa ya bata tarihi ba Allah ba wuce dege almunzir wudege urwa wudege asim wudege muhajir wudege khadijatul kubra <clears throat> wuce dege Hassan, hasan wudege aisha na ya gina shi kpata zagukin ayo ni guba guta guni gutsun toba Eji gutuwa ba na bata zai mane asma'u egi sayidu na abubakar allah ba nole nauyi zako yi mike yi zako ya e wani yi miun na wani egi zagi sayidu na abubakar ne asma'u nan gama egin na jo gama asma'u na magina na aisha na guci ga yagu dole da nima asma'u gina na aisha amma zuma mu amma aisha amma mujin nan nima bai aisha na aisha yin ga umaru ma da wucin talha wa falla ko yakan dan gibon wake babu annabi sallallahu alaihi wasallam ya banda ko yin tuce nauyi gogoya annabi yi mi muke yi giya na abubakar allah akubar lole yi min na falla guba dai babban wa yi zako da musulunci e ba ke yi zako da musulunci e bana babu tobau annabi aya bushara ni lo allah akubar muke dage khalidu wude amru wude habiba wude saudatu wude indu zai mana yi ga ummu khalid bintu khalid bin sa'id egin zagin khalid bin sa'id muke dage mus'ab gan be hamza gan be ramlatu zai mane yin zagin wuce ga arribabu bintu unaif muke dage ubaida dage jafar dage absatu zai mana eh, ga zainab bintu bashar muke dege zaina bintu zubair dole da wato ga zubairu zai magin zagin na na yi ba umu kulsum egiyar ukba muke dege hadidatu sura dole yi tun hadidatu kubra ya liyani mini gi wujo hadidja uchiko ya nge tu dege hadidatu sura inda adija guba ni nusa ni zakangi ni nuguci ni gwazuma bugowa da gizi ya sunanni an niya nusa an niya zakan ge ba da rike ga damu bai wuce ne halidatu suguran na e yunga aljalal e giya qais ga fa auladu zubair e gizi na sokotare ya zubairu e giya awama na ayi wahidun wa na rajulan wa mra Allahu akbar e giza shibeni a ta ga soko tura ganbe kutila يوم الجمل sana 36 walahu 67 au 66 sana ngazo gaga fochau azubairu no oge fona go kun jamal na e kuna dazan gada na na aisha be soja sayyidina ali na ngai ga oga talha gan be zubairu tola na yi kai tun gan be zubairu na wani na a gala tuna na aisha lokin ya kufa allahu akbar faruwa cinikin. cinakin kilatin zai ji usaidu na usman na ba da wala a jihadi fitina ci da hannun to fahimcin kana na aisha sako ga rayu ba fahimcin wallahi tallahi sako ga rayu ba ibo na ya kubi abin ya kubi abin? su kufa yin kwata to ya kunna ji kwata ya waga man ji kin da ibn hajar al-askalani na ji sharan ya sayo buhari na gana ga ijma wa man ji kwata mi so hagu sai dai e kuna da zaga da sahaba annabi muhammadu jawani sallallahu alaihi wasallam wala mi wonwa gaje likali mama da wani shi yasa daidai za ba aliyu shi yasa daidai za ba aisha yasa daidai za ba muawiya yasa daidai amiwọn amiwọn ebe na kpata ijiti ha dị ajụ na mana ina zando ofe lie je gaggabe ilimi na sokwa iwu ne nga ji faruwa kan ga annabi sallallahu alaihi wasallam magan zaba ilimi ga gbegba yanzu ya e ala al'amarin ndochi wuga ji kpade yin ayulada guba wuga chi bici ayulada ni biyan wucin yi ba ukunchi nya yi ga ajali kali ga damu ma ga ina ji wani ji ji na gya fe biya ni gami su manji kwata gunga yi wabi kun bebe ta wuce shi ba wago ebo na wago ga je likalika gadan nabin da yawan yi a dai zai bi mimi na abu na rai wa madde fa kun da bin na yau ba ba ba kila wuce ji kaza ba ba wasu gaji kaza bin na miya na wasu gaji kaza bin ba fe ko gunke za ni da ci dace abu nga wale waji ga albarka kan gaba ibn qur'anu ga wala tanharuhuma ga nan bayan man ciwo ma wala ta kullawu ma ofin ega na jizu zuma ga banza kwata na gagin wulo ba ma gana ka ga da yamanci jawa ga yamanci otu karayi bai ganya da sayagi karayi bai ganya yi miwa sayagi ebuwa na egi na hankali kwana bai ke gugufi nan na hankali kwana ke gugufi babu wanda can da ba lobe bai bai miwai wa masu yi wanda ce gaya a jini miwa na siya muji gewa ja ebo na bai shi shira mafi mu mamama na gana albarka yi mu maina to a ci a ga yi e ta yi zakon na shi a ga yi guwai ne wa bai yi na gafara ya baya ila zandori la ga sahaba na bi shi an wake tumi cicin lugwa aji annabawa sokoja annabawa sokoji ga yi almasu muna jo zai ji sokwa tsa bai tun laifi koji nan masu sahaba ji a ci bici zawon gija yau adda sifa na ba wasu kuja a gila mi wa iba gafar ya bayani iga kara tuzan doro can abu ma ya e kuna da zagada na na aisha obe ziya da aliyu na iga mi gikini ga aisha to ko? ga aliyu ko ma ga aliyu ya lobe yau bogo aisha yi zadidi ko aisha ya lobe yau ali yi zadidi muawiya ya lobe yau muawiya yi zadidi aliyu yau aliyu na can da ba lube mawawiye na iga ka arabi zandoro ami ma ta ta za ko ya dini mu ibn e muawiya da mini zai fe kawai qur'anu ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam annabi yebu ibn e yegi un zagi da mi annabi o na iga ummu habiba na ramlatu yegi abu sufyan danni mu be ziyo danni mu be muawiya ngala jayi eh, eh muawiya ga umma ya mu'mini kila ebo na yegi mun zagi imi annabi muhammadu imi annabi mai na ya musulmi je Fata. qur'anu ga wa zuwaju ummahatuhum imi je annabi na ya musulmi je ayo e gan na mai gan zai gi na wani kiwiya wayo umma wala wala ngala e wabeyin iji kokari endoro iga wata shani sahaba je wani idi ba gafari ya kendo su kuji forona kin da sokoji foro na kutila yawmal jamal sana 36 a zubairu ya yage awam na yi gogo ya nabi muhammadu na wu sallallahu alaihi wasallam ekunye jamale ekunye jamale guji faruwa ji na yi jira da yaro din beni na annabi telalon madina kan gana da yaro din beni ya gbawo bai gusun an yi da wani walahu sab'un wa sittun e ya guki ma zubairu de da yijo kanga mudde ya shitabe gutu abai kanga da yijo tolha na yiga lokun nabi wina muto e ya shitabe gube mudde feni ga wa kudan nabu do ci ga e shitabe gutu ayi mudde gutu abaya da wucin fitina wuce kwa dazan rayu musulmi ji gwagen kunna amma annabi da mini sako shi ngo ke ga ka girayi zai da yi sako na ga ya zai tula sai tiyan faruwa bu wale mai duguro raye gogan amma sako ga suwa ga sako wuta can ba tun sun nawa gabi ba to jama'a ji jidi ta kaida na qur'anu la yi na qur'anu ba zai tiyan maka cijo na jijin imani bi annabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam muke ba za ci madina cijo na jijin imani bi annabi muhammadu ina wude ba za su yayi ƙur'ano gato wallazi na ja'o min badihim ya na jibbe zumayen makaci jo zumayen madina ci na jijin imani biya na na, e na gweyina e fej ga rabba na firlana so ko fabeyi wale ikhwani na lazi na saba kuna bil iman o mo fabe ya gi na ji shi zo ya tiya e tun imani wani ziji shi zo sayiduna abubakar umaru usman ali sahaba ko naji tal'a zubairu ji muawiya ji haga yi musulmi farko jo naji ji wala ke babu annabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam gani a lokun da biyu ngala so ce ga yi bando chon galla ka taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al usra so ko fayin gani bi annabi muhammadu ina un fa gani bi makaci na jidin imani biyu ina mun madina ce na jijin imani biyu na a gayi zai lami tufi fi sa'atil usra lokacin wala na ga ya kun tabuka wala na le kun wuce na gbare zana ga ci ga e tuci ji ga ci ga e zama lopa nu wadana igidi e dana so kwaya cin ga mun fabe ya bo wala tuturu na le kun na wana e kun wuce ga nabi muhammadu gunzuma goyo wuce lu ije goyo kun tabuka ya kunda ndo lobiya to ayan na shi fatu da mini na la musulunci ga ilami wa etiya sahaba nabi muhammad jona kaja cin lebaji dazin zawangi ma zawangi wuyo zawangi shaitan ya giuza eh adde za wuce ma zai shaitan ga giza na etunguru ma zan daidaite na ba ga fara yi ibuna kan kice layi zaga zaguro lokaci ne guro ga dokun ga dede na a ga waje zaguro kan kice ga zayi za dede wani lokaci na e tun dede ga ga guro na zai layi zaga amma to za dede na sai de guro lore amma dede wani rufe guru a ci a ga zaguro sai lutun dede amma guru wani rufe dede to sahaba nabi muhammadu shi sallallahu alaihi wasallam e eh, tun guru aji a rute dede aji bi ci can aji ngala ga yi lalai da safin ya zaguru shi bu su ko fa gani bi ayi can da su ko ji foro kurano yi fi ba gafar ya nan su ko ya yanzu ki gafara baya su ko galgwa ide nan voya ma su ko galgwa ide nan voya ma zai shi ga macin da nan wasu sahaba ji nan su ko ya arziki tuba daga kida wucin so ci jin arziki ya tuba ya daga kida wucin su kuya arziki ya tuba daga akida wucin a ga alamiya tugan bayan so shi nujin kur'anu sahaba ba sahaba nabi muhammad jina sallallahu alaihi wasallam gurgudu ne ganin social hudu bai ga cin bici na fagan bai yi su kuwa da ta ce wuce gurojo subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa